Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 29 ga watan Mayun shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar sarfilu da kanun labarai. To Murtala a yau Litinin an shirya tsabdar tsara sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaben fidda gwani da aka yi jiya Lahadi. Haka kuma da aji cewa shugaban kasar Afirka ta kudu zai binciki zargin da Amurka ta yi na cewa wani jirgin ruwa na Rasha ya tattara makamai daga wani sansanin sojan ruwa da ke kusa da Cape Town a bara. To kamar yadda kuka ji a kanun labaran yau ne a za a ake shirin rantsar da zababben shugaban kasar Najeriya da kuma gwamnonin jihohi a fadin kasar. Ka haka shirin namu na yau zai karkata ne ka cokam kan halin da ake ciki a Najeriya. Wanda kuma hakan zai sa ba za mu sami damar kawo muku shirin ciki da gaskiya ba. Domin baiwa wakilanmu damar kawo muku cikakken bayani da rahotanni kan lamarin. To amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaɓen fidda gwani da aka yi jiya Lahadi. Erdogan ya yi magana da magoya bayansa bayan bayyana sakamakon farko da ba a hukumance ba, wanda ya ba shi kashi hamsin da biyu cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu ya samu kashi arba'in da takwas cikin ɗari. ina godiya ga kowane mamba na al'ummanmu da suka bani damar sake gudanar da mulkin ƙasar nan na tsawon shekaru biyar masu zuwa in ji wan wanda ya shafe shekaru goma sha uku yana karagan mulki ya ci gaba da cewa ina miƙa godiya ga ɗaukacin 'yan ƙasar da suka nuna ra'ayinsu ga shekaru masu zuwa na kansu da 'ya'yansu ta hanyar jefa ƙuri'unsu a zaɓe mai ƙalubalanta kilik da roglu wanda ke mai da martani ga sakamakon da aka bayar ya ɗora laifin rashin adalci a zaben. Shugaban ƙasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa zai binciki zargin da Amurka ta na cewa wani jirgin ruwa na Rasha ta tara makamai daga wani sansanin sojan ruwa da ke kusa da birnin Cape Town a bara, kamar yadda ofishinsa ya bayyana a cikin wata sanarwa jiya Lahadi. afirka ta kudu ta musanta zarge-zargen da ya haifar da takaddamar diflomasiyya tsakanin amurka da afirka ta kudu da kuma rasha tare da sanya ayat tambaya kan matsayin afirka ta kudu na rashin daukar matsaya a rikicin ukraine shugaban wagner yevgeny prigozhin ya yi ikirarin jiya lahadi cewa manyan jami'an kremlin sun hana yaɗa labarai game da shi a kafafen yaɗa labarai na gwamnati shugaban sojojin haya na wagner ya yi gaɗin cewa irin wannan haramcin zai iya haifar da martani daga al'ummar rashi cikin watanni kremlin bata bayar da martani kan kalaman nasa ba an ɗauki tsawon lokaci ana gwabza faɗa tsakanin manoma da makiyaya a najeriya hare-haren sun sa mazauna ƙauyukan da ke korafin jinkirin shari'a sun ƙara ƙaimi wajen kare kansu rikicin da ake fama da shi a shiya arewa maso yammacin najeriya da kuma tsakiyar najeriya babban ƙalubale ne ga shugaba mai jiran gado bola ahmed tinubu yana barazanar ƙara dagula al'amuran ƙasar tare da jefa mutane miliyan 216 cikin talauci. ta harkokin tsaro na gargaɗin wato rasa ƙwarin gwiwa ga gwamnati a matsayin mai kare 'yan ƙasa. Ƙwararru a fannin tsaro suna kira gwamnati mai jiran gano da ta magance musabbabin rikicin tare da ƙarfafa jami'an tsaron ƙasar da ƙarin ma'aikata da kayan aiki. Nan ba da jimawa ba Sarfilo zai sake dawowa da karashin labaran duniya amma kafin nan kamar da muka faɗa da farko yanzu haka shirye-shirye sun kama domin gudanar da bikin rantsar da sabon shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima. Yanzu haka kuma muna tare da wakilin mu a Abuja Umar Faruk Musa. To Umar a halin yanzu wani yanayi za a ce babban birnin tarayya Abuja yake a ciki? babu shakka babban birnin tarayyar najeriya abuja ta cika ta batse tun kusan sati ɗaya da ya shige ake ta shirye-shirye da tsare-tsare domin kai ga bukin kadamar da bola ahmed tinubu a matsayin shugaban kasar najeriya sabo da mataimakinsa kashim shatima an yi laccoci an yi taro na cin abincin dare an yi shagulgula an yi kaɗe-kaɗe an yi shawagi na sama na ban sha'awa na jiragen sama na sojojin saman najeriya an samu shugabannin ƙasa ko wakilansu sama da sittin da biyar da suka shigo abuja tun ranar asabar zuwa lahadi to idan muka juya kan bangaren shugaban kasa mai barin gado muhammadu buhari kuma ya lamarin zai kasance game da barin sa fadar shugaban kasa Shugaban Muhammadu Buhari dai da uwar gidansa Aisha a yau ne za su fito daga fadar gwamnati inda suka share shekaru takwas suna mulkin Najeriya. kuma idan suka fito fa babu komawa daga nan in aka yi wannan buki na rantsasuwa za su shiga motocin da suka kai su su kai su babban filin jirgi na Nnamdi Azikwe akan hanyar su ta zuwa daura kuma jirgin shugaban kasa shine zai ba su ɗani na karshe domin kai su daura sannan ya dawo ya ci gaba da hidimomin mulki ko ayyuka da sabon shugaban kasar. Umar wannan biki ne mai muhimmancin gaske ba ga Najeriya ko nahiyar Afirka kaɗai ba a'a a duniya ma gaba ɗaya za a ce wani tsari aka yi musamman na tsaro don ganin cewa an gudanar da wannan taro lami lafiya bisa ga tsarin da gwamnatin tarayyar najeriya da wannan kwamiti na musamman wanda ya tsara wannan bukin ya fitar baki da manyan ƙasa da jami'an tsaro da kowa zai fara zuwa wannan filin a jira har karfe goma na safe a lokacin da ake sa sabon shugaban ƙasar najeriya da za a rantsar da mataimakinsa za su iso dandalin eagle square domin shirin karɓar rantsuwa a matsayinsu na sabon shugaban ƙasa da mataimakinsa garin abuja ya samu bakuncin mutane masu yawan gaske motoci ana ta samun jerin gwano kuma hotel-hotel sun ƙara tsada masu tasiri suna caje suka ga dama saboda bukata ta ƙaru ganin irin dubban-dubatan mutane da suka shigo babban birnin tarayya domin kallo ko sa ido a gurin wannan bukin amma abin da ke kuma zahiri shine matakan tsaron da aka ɗauka tun daga ƙananan hukumi da ke zagaye da babban birnin tarayyar najeriya abuja har zuwa shigowa babban birnin ya tabbatar da kowa cewa lallai matakan tsaron da aka ɗauka ba kanana bane domin tabbatar da cewa waɗanda ke yunkuri ko yin barazanar za su kawo cikas ko tangarɗa a gurin wannan taron to ba ma za su kai kusa da eagles square inda za a yi wannan bukin ba balanta za su biya bukatar su ta tada fitina ko kuma ta da zaune tsaye kuma dukkan babban hanyar da ke shiga ko za ta bi ta wannan eagles square an liƙe ta tun jiya kuma ba za a buɗe waɗannan hanyoyi ba sai ranar talata idan allah ya kai mu akwai rahotannin da ke cewa bikin na rantsar da shugaban kasa na yau zai sami halartar manya-manyan shugabanni ko kuma wakilan wasu shugabanni da dama daga bangarori daban-daban na duniya shin dawa-dawa ne kake ji za su halarci wannan bikin na rantsar da shugaban kasar najeriya a jerin shugabannin kasashen duniya da suka shigo babban birnin tarayyar najeriya abuja hadda tawaga daga ƙasar amurka wadda ita ce tafi yawa mai mutane tara ƙarƙashin jagorancin sakatira mai kula da gidaje masiya foj wanda aka ba da sanarwar cewa ta bayyana cewa abin alfahari ne ta jagoranci wakilci da ƙasar amurka ta turo su yi na halartar wannan buki kasar canada ita ma ta turo wakilanta karkashin jagorancin minista mai kula da gidaje wato hussein ahmed tare da shugaban kasar algeria abdulmajid tebon da paul kagame na rwanda da adamu baro na gambia da Dennis Ingeso na Congo Brazzaville. Haka kuma shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado da shugaban kasar Tanzania Samiya Hassan da Mohamed Dabi na kasar Chadi akwai wakilin kasar Cote d'Ivoire wato Prime Minister Patrick Jerome da shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum da shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Mamfosa a dandalin Eagles square ana sa ran shugaban kasa da za a rantsar wasu bola ahmed tinubu zai yi jawabi ga 'yan najeriya domin ya bayyana musu manufofi da tsare-tsaren da gwamnatinsa za ta sa a gaba domin tabbatar da an samu ci gaban kasa To a gaida Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC yanzu kuma gasar fili ya dawo da karashin labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy sun cin mayar jijiniya jiya Lahadi kan ƙara adadin lamuni da gwamnati za ta iya ci. kuma suna kira ga majalisa da ta amince da dokar don gujewa faɗa matsala a karan farko sai dai kuma 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin rikau daga jam'iyyar republican nan take suka bayyana adawa a ranar lahadin kan yarjejeniyar da shugabannin biyu suka amince da yake magana da fadar white house da yammacin lahadi biden ya ce yarjejeniyar labari ce ya kuma buƙaci 'yan majalisar da su zartar da ƙudurin yarjejeniyar ta hana mafi munin rikicin da za a iya fuskanta rashin biyan bashin gwamnati a karan farko a tarihin kasar mu inji shi makasi yana tattaunawa kan yarjejeniya a capital ya ce a ƙarshen rana mutane za su iya sa ido don samun damar cimma wannan buri hukumomin taliban da na afghanistan makwabciyarta iran sun ce jiya lahadi mummunan gwabza tsakanin jami'an tsaron kan iyakar su ya lafa inda bangarorin biyu suka shiga tattaunawa domin su sauta tashin hankalin rikicin ya barke ne a lardin nimrose da ke kan iyaka da kasar afghanistan a ranar asabar da ta gabata inda ya kashe jami'an tsaron iran biyu da kuma wani mai tsaron kan iyakar kasar daya kamar yadda jami'an kasashen biyu suka sanar bangarorin biyu dai sun yi musaya harbe-harbe da aka yi akan iyakokin kasar lamarin da ya kara ta'azzara rikicin ƙasar iran da afghanistan sakamakon takaddama albarkatun ruwa kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya ambato wani babban jami'in ƙasar yana faɗin yana faɗar haka a jiya lahadi yana cewa ana cikin halin da ake ciki a yankin da ke rikici a kusa da kan iyakar sassuli a lardin sistan balochistan na ƙasar iran Zuwa gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasar Najeriya an gudanar da wani taron lacca na ƙasa. inda shugaba mai barin gado muhammadu buhari ya yi alkawarin ba da cikakken goyon baya ga sabuwar gwamnati mai shigowa domin tabbatar da samun nasarar ta nasiru adamu alhikaya ya sami halartar taron laccar wadda kwamitin miƙa mulki ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayya ya shirya a abuja ga kuma rahoton da ya aiko mana a renewed sense of hope hinged on the capacity of my successor, His Excellency Bola Ahmed to deliver on the assignment given to him. Shugaban ya ce ya yi amanna wanda zai gaje shi zai ɗora daga inda ya tsaya kan ayyukan da gwamnatin ta APC ke aiwatarwa. Haka na ya gode wa kwamitin kula da shirin mika mulkin da ayyukan da ya gudanar da ya zayyana da sun yi kyau kwarai. taron ya samu halartar tsohon shugaban kenya uhuru kenyatta sultan muhammad sa'ad abubakar bishop matthew hassan kuka da sauransu inda zababben mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya ce ba yanda za a ce gwamnatin Tinubu mai shigowa ta musulunci ce ko faɗaɗa lamuran musulunci. wajen Ashwaji Bola Ahmed Tinubu is a Muslim who is married to a Christian. Not only a Christian, but a pastor of the leading Christian church of God. Someone who has not Islamized his family. people are believing that he has the intention to Islamize. Shatima wanda ya wakilci Tinubu a wajen taron lecture ya yi tambayar cewa in Tinubu mai son musuluntar da Najeriya ne me yasa ya kasa musuluntar da gidansa waɗanda daga kan matarsa duk kirista ne. I was a child of necessity. There is no any agenda. Wala a nan kashin ya ce an ɗauke shi ya zama mataimakin ɗan takara ne bisa ƙaddara amma ba wai don batun addini ba kuma zai iya ƙoƙarinsa wajen yin adalci Shatima ya ce lokacin yana gwamnan jihar Borno an kona wasu majami'u da sauran wajaje a fitinar Boko Haram, amma duk da rinjayen musulmi a jihar tasa bai hana shi sake gina majami'un ba. A taron Shatima ya nuna dogarinsa wanda yake mai bin addinin Kirista ne daga arewa, yadda babban jami'in tsaronsa Kirista ne kuma ɗan kabilar Ibo daga kudu. Jigon kamfen ɗin APC Barayin Bauchi Sunusi Baban Tanko ya ce jawabin na shatima ya gamsar. Zai nuna wa 'yan Najeriya cewa ba maganan addini ba ne wannan tafiyar magana ne na neman ci gaban kasar Najeriya kuma kamar yadda ya bayani ya ce shi kansa a Tinubu Bola ta Ahmed Tinubu matansa Kirista ne kuma church leader ce wato pastor ce ma na church kuma ya saboda haka mutumin da bai mutumin da ya hada kan eh, eh, bai wargaza kan gidansa saboda addini ba zai zai wargaza Najeriya saboda addini to wannan point manya manya su ban sha'awa sai dai kuma sauran wanda shi jama'a suka yi na magana yadda za a a farfado da tattalin arzikin kasar nan najeriya ta dawo yadda take zama haka duk maganganu masu ban sha'awa farko dai ni suna na amina ibrahim indala katsina na fito daga jihar katsina kullum na tashi magana na kanca na san shi na san wane ne his excellency asuwaji bola ahmed tinubu kuma in allah ya ba zai ba mu kunya ba mun yabe shi mun faɗe ma mutane sun zaɓe shi kuma insha allahu ba za mu ba mu kunya ba yanzu dai abuja ta zama shirin tafiyar buhari da fara kama mulkin bola tinubu nasura da mai ya murar amurka daga abuja najeriya To shin menene ma za a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado ta yi wa mata da matasa a Najeriya a cikin shekaru takwas da ta yi tana mulki? Tambayar kenan da wakilin Musa Shehu Ashaka ya nemi jin amsoshinta a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana. a lokacin da ya samu nasarar hawa mulki a 2015 shugaba buhari ya yi alwashin inganta rayuwar mata da matasa don kasancewarsu kan gaba wajen yakin neman zabensa Abdulaziz Muhammad Kumu ya ce ba su gani a ƙasa ba a mulkin shugaba Buhari amma suna sa ran Bola Tinubu kasancewarsa ɗan siyasa zai tuna da su. A gaskiya ni da kake gani Abdulaziz Muhammad Kumu ina cikin mutanen da ba na bacci ba na koma meye ne lokacin gwamnatin da ta wadda za ta wuce wadda tare da ni aka yi gwagwarmaya na je jihohi talatin da shida wani guri na yi fly a jirgi wani guri kuma a mota kai hasali ma akwai inda muka je wadda babu inda ma za mu sa kafa mu ruwa ne domin ba wa gwamnatin da za ta tafi gudunmawa amma aka samu akasin haka aka zo aka babu matsala wadda matasa ba a yi da su a wannan gwamnatin an mai da matasa tamkar ba su ba da wani gudunmawa a wannan gwamnatin da za ta tafi ba Shi kuma matashi da ke aiki a helkwatar APC, Salisu Suleiman Aljazira ya zargi matasan ne da rashin jajircewa ko bi a hankali wajen neman mai gurbin tsoffin 'yan siyasa. Da farko da ita gwamnatin bata ba matasa dama ba, amma daga karshe-karshen nan matasan sun samu dama sun samu damar da su ma za shiga a fanta maru amma ni abin da ke damuna da matasa gaba daya shine da yawa da cikin su basu iya siyasar ba su kwanto da su gurin waɗanda suka iya siyasar su koya musu siyasar da wayo su karbe ragamar siyasa daga hannunsu ba su yi haka ba sai su fito su ce za su nuna su ko kuma a'a iliminsu da suke ji ba zai yiwu ba siyasar practically ne saboda haka sai kana da practical da theory idan baka da theory ma kana da practical ɗinta zaka iya to su ba su da practical ɗin siyasa tsohon jami'in kula da tsare-tsare a kamfen ɗin shugaba buhari wato magaji muhammad yaya ya ce a zahiri ba a cikawa matasan alkawari ba Allah hakika ba Najeriya kaɗai ba duk duniya matasa su suke ba da kaso mai yawa a kowane ɓangare ta ɓangaren aikin ƙarfi ta ɓangaren kula da zaman lafiyan ƙasa noma intanet duk su ne amma a cikin rashin sa'a sun ba da gudunmawa mai yawa kai in koma baya daga 1999 lokacin da siyasa ta zo duk kakar siyasa yara ne matasa za ka samu a kan bangaren kula da akwatunan zaben har zuwa 2003 2007 2011 2015 2019 har zuwa yanzu 2023 su suke amma alal hakika ba a ba sakamako mai yawa ba inda ana so a taimaka musu da sakamako babba shine makaranti daga primary school secondary school har zuwa university ko polytechnic in ma ba za a iya ba su kyauta ba a ba su rango mai yawa wanda a ɗauke musu nauyin karatu na kusan kashi 80 ko 75 su iyayensu su ji da kashi 20 ko 25 shin shugaba buhari zai iya bugan kirji wajen cewa ya cika wa mata da matasa alkawarin da ya musu shekaru takwas da suka wuce sale shehu ashaka murya Amurka Abuja, Najeriya. Ta gaida na Ashaka. Yayin da masoya da magoya bayan sabon shugaban kasa suke cikin shagulgula. A bangare ɗaya kuma 'yan adawa musamman magoya bayan 'yan takarar wasu jam'iyyun da aka fafata da su a zaben Najeriya na wannan shekara na gudanar da nasu al'amura na daban da ke ci gaba da nuna adawar su da shugabannin da za a rantsar a yau din nan idan za a tuna dai ko baya ga tabbatar da wato gabatar da kararraki a gaban kotu a kwanakin baya hukumar tsaron kasar ta farin kaya ta bayyana cewa ta bankaɗo wani yunkuri da ta ce wasu 'yan siyasa na yi domin ganin ba a rantsar da sababbin shugabannin ba kamar yadda aka tsara a yau To akan haka na tuntuɓi wakiliyarmu Madina Dauda domin jin yadda ake ciki a ɓangaren na adawa. To abin da ya bamu mamaki mu dai manema labarai a cikin babban birnin tarayya shine akwai kungiyar OPC wadda dama daga kudu maso yammacin kasar nan suke. Su suka fara takala suna bayanai cewa ga abubuwan da kamata shi sabon shugaban kasa ya yi. A lokacin da ake yakin neman zaɓensa ba wanda ya ji ɗuriyarsu. to irin bayanan da suka yi sun yi furuci daban-daban daban marasa daɗi da har matasan arewa ƙarƙashin gamayyar ƙungiyoyin matasan arewa har sun fara mai da martani saboda haka kaga kenan nan su yi bayani waɗannan su ne da martani waɗannan su yi bayani waɗannan su mai da martani kin ba a je ko ina ba har an fara wannan soke-soken yanzu a yanzu za ka lura cewa akwai 'yan adawa daban-daban jam'iyyu daban-daban bayan ga waɗanda suka shiga kotu ma akwai waɗanda ke furucin cewa su ma fa suna da nasu wanda suke ƙauna da suke ganin shi ne ya ci zaben najeriya a lokacin da gwamnatin najeriya ke eh, rantsar da sabon shugaban ƙasa su ma za su yi nasu da ke rantsar da nasu shugaban ƙasan yanzu a yanzu dai ba mu san wani shugaban ƙasa za su rantsar ba amma abin da nake nufi ka fahimta a nan shine murtala duk da cewa eh ya samu kashi talatin da bakwai cikin ɗari na wayanda suka zaɓe shi a matsayin shugaba na bakwai a najeriya har yau akwai waɗanda ba sa ƙaunansa kuma suna bayanin haka a duk lokacin da suka samu kafa sai sun yi wayannan bayanan Na'am a Madina a can baya kamar yadda kika yi bayani a hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta ba da wata sanarwa kwanaki na cewa akwai wasu masu wani yunkuri na ganin cewa sun tada hatsaniyar da za ta hana a rantsar da sabuwar gwamnati. Wannan da kuma wasu kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta wanda babban birnin tarayya Abuja ma kansa bai tsira ba. Sun sa an ɗauki wasu matakai da za a iya cewa ga su na musamman ne dangane da abin da ya shafi matakan tsaro saboda wannan bikin da za a gudanar a yau. kwarai da gaske bayan wannan sanarwar to ina tabbatar maka cewa cikin garin abuja tsakiyar garin abuja inda wannan dandali na eagle square yake zai wuya a samu wani mutum ɗaya da zai iya ratsawa ko ya zo kusa da wannan dandalin kilomita masu yawa aka toshe hanya saboda haka bayan da hukumar tsaro na farin kaya ta ba da wayannan bayanan ta yi kandagarki kenan sai kan da garki ta ja kunnen al'umma cewa itaka tsantsan domin jami'an tsaro za su gudanar da aikin su yadda ya kamata mun kuma ga alamun gudanar da aikin saboda irin matakan da suka ɗauka ko mu nan da muke manema labarai ba mu isa mu tuka motocinmu mu je kusan kilomita biyar ko goma. Ta gaida Madina Dauda. A yayin da ake bikin rantsar da sabon shugaban ƙasar Najeriya da mataimakinsa a babban birnin tarayya Abuja, a lokaci ɗaya kuma za a rantsar da sababbin zababbin gwamnonin jihohi a faɗin ƙasar jihar sokoto na ɗaya daga cikin jihohin da ake kallo bisa la'akari da yadda jam'iyyar adawa ta apc ta jihar a jihar ta yi nasarar kada jam'iyyar pdp a zaben da ya gabata hakan ya sa ake hasashen aukuwar wani juyin juya halin siyasa wanda ya jefa wasu da dama a cikin fargaba musamman ma'aikatan gwamnati yanzu haka muna tare da wakilinmu a sokoton muhammad nasir shin wani yanayi ake ciki ne a sokoto To yanayin da ake ciki a safiyar yau ta litinin da za a nika mulki ga sabuwar zababben gwamnati a nan jihar Sokoto yanayi ne wanda ya zo da fuska biyu. Ɗayan bangare za ka tarar da jama'a fuskokinsu na farin ciki da annashuwa yayin da ɗaiɗaiku daga wani bangare kuma za ka ga fuskokinsu cikin baƙin ciki cikin damuwa. Saboda tun sadda aka yi zaɓe zuwa yanzu su waɗanda gwamnatin ta faɗi hannunsu ma'ana magoya bayan jam'iyyar PDP sun ɗauka cewa ba za a kai ga tsada da zaɓaɓɓen gwamna na jam'iyyar apc ba saboda sun sa kara? sannan kuma can karar da suka sata zaɓen gwamna a kotu shari'a da suka ce ana yi ta shugabancin jam'iyyar apc a jihar sokoto tsakanin shugabanta na yanzu isa sadiq akira da kuma mai nasara abubakar suna cewa wannan shari'a za ta kasance ta goge dukkanin waɗanda suka yi takara a jam'iyyar apc ana kiran shi delete all delete all to amma kuma abin da ya ba su mamaki an kawo yau litinin za a rantsar da zaɓaɓɓen gwamna babu batun wannan shari'a babu hukuncinta babu delete all wani abun da ya ja hankalin mutane shine a rahotannin da aka baza na wasu naɗe-naɗe da gwamna aminu waziri tambol mai barin gado ya yi a 'yan kwanan nan da suka hada da manyan sakatarori da manyan daraktoci kai har ma da wasu sarautun gargajiya waɗanda wasu kafafen sada zumunta ana ganin apc na nuna ƙalubale a kansu me ake hasashe watakila zai biyo bayan waɗannan naɗe-naɗen da aka yi 'yan kwanan nan to akasarin hasashe ya nuna cewa waɗannan naɗe-naɗe an yi su ne kawai don a jawo magana bayan wucewar gwamnatin da ta yi su saboda su kansu da aka ba mukamman wasu daga cikinsu suna ta baba cewa shin za a basu ko ba za a basu ba saboda abin da mutane ka dubi me yasa ba a yi su ba sai bayan an faɗi zaɓe kuma an san ana da bukata da a yi su amma ba a yi su ba sai bayan an faɗi zaɓe idan muka ba gehen su manyan sakatori da manyan darasoci da aka yi abin da sun apc ke cewa ana kokarin kaushe gwamnati mai zuwa ne da kashin kuɗi saboda yanzu ma yanayin da ake ciki biyan albashi ya gagara da gwamnatin da za ta ba da mulki sannan kuma ta yi wasu naɗe-naɗe na manyan sakatarori da manyan daraktoci waɗanda albashin su babban albashi ne. Amma gwamnatin da ta naɗa amma gwamnati ta ce kamar wurin su dama akwai waɗanda suka yi murabus a kamar maye gurbi ne ba wasu sababbi ne akai ba. Eh akwai maye gurbi amma abin da za ka dibi shine cewa abin da sun apc ka cewa akwai wuraren da babu famanan sakatare da yawa da daɗewa da daɗewa ba a yi su ba sai yanzu suna tunanin to don ba a yi su ba kuma aiki bai tsaya ba sannan wasu su ma an yi su da daɗewa amma ba a tura su wuraren aiki duba akwai wata dr hafsat jaladima wadda ta ce ita ba ta son inda aka tura ta aiki saboda an yi mata biji shekara kuɗin da sun ka wuce tana zaune ba ta da ofisin da za ta yi aiki ta ga wanda yana cewa akwai inda babu din sannan kuma an yi wasu amma an kasa tura su wurin aiki sai yanzu aka tura su Na'am. Na'am akwai wata fargaba kuma da su 'yan jam'iyyar PDP da yanzu mulkin ya kubuce hannunsu suke bayyanawa na irin tarihin da ake tunanin zai iya maimaita kansa na irin arin gizon canza ma mutane wuraren aiki a hasali ana ganin mutane da dama watakila za su iya rasa ayyukansu saboda watakila bambancin siyasa ko wani abu makamanci haka idan kai la'akari da abin da ya faru ga ita kanta apc a wancan zaben da aka gudanar wanda ya gabata inda mutanen su da dama aka ɗauke su aka maida su wasu wuraren aiki wasu kuma aka ce ana ɗauka su ana maida su matattun wurare ko kuma wasu abu ana dakatar da su a hana musu albashi da dai sauransu ana fargabar kamar tarihi zai maimaita ta kansa ya kake ji a zukatan mutane musamman su ma'aikatan gwamnati eh to Haji Murtala tarihi zai maimaita kansa kuma tabbas zai maimaita kansa saboda abu ne wanda ya faru an gani a can baya don haka ko ya faru yanzu ba wani abin mamaki bane shi ya ma fargaba ta shiga cikin zukatan mutane in ka duba akwai waɗanda ma ka aje aiki karan kansu ba su kai lokaci da taya amma sun aje aiki saboda sun san gwamnati da za ta shigo ba su da jituwa da ita suna ganin idan ta zo ba za ta raga musu ba don haka wannan wannan fargaba dole a same ta saboda an yi farko an gani da kuma babu abin da zai hana a sake yin haka nan yanzu a gaida muhammad nasir sakkwato to yanzu lokaci yayi da za mu kawo muku labarai amma a takaice To a takaice shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaben fidda gwani da aka yi jiya Lahadi. Erdogan ya yi magana da magoya bayansa bayan bayyana sakamakon farko da ba a hukumance ba, wanda ya bashi kashi 52 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da abokin hamayyarsa Kemal Kilikdaroglu ya samu kashi takwas cikin ɗari Shugaban Afirka ta Kudu sirra Ramaphosa zai binciki zargin da Amurka ta yi na cewa wani jirgin ruwan Rasha wato ya tattara makamai daga wani sansanin sojan ruwa da ke kusa da birnin cape town a bara kamar yadda ofishinsa ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya lahadi afirka ta kudu ta musanta zarge-zargen da ya haifar da takaddamar diflomasiyya tsakanin amurka da afirka ta kudu da kuma rasha tare da sanya aya tambaya kan matsayin afirka ta kudu na rashin daukar matsaya a rikicin ukraine An ɗauki tsawon lokaci ana gauza faɗa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. Hare-haren sun sa mazauna ƙauyukan da ke korafin jinkirin shari'a sun ƙara ƙaimi wajen kare kansu. Rikicin da ake fama da shi a shiya arewa maso yammacin Najeriya da kuma tsakiyar Najeriya babban ƙalubale ne ga shugaba mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu. yana barazanar ƙara dagula al'amura a ƙasar tare da jefa mutane miliyan 216 cikin talauci. Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy sun cimma yarjejeniya jiya Lahadi kan kara adadin lamanin da gwamnati za ta iya ci, kuma suna kira ga majalisa ta amince da dokar don gujewa fada matsala a karan farko. To masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wasu sababbin labarai da rahotanni. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da dadi balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu robert bass murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.